Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. a gadasa al'ummar ta bayyana jin daɗin ta kan matakin gwamnatin nijar na yin allah wadai da yarjejeniyar soja tare da ƙasar amurka za ku je wasu mazauna agadas a cikin labarin namu game da batun azumi za ku je ƙarin haske kan yadda mutanen da ba su yin azumi za su bisa wasu dalilai za su iya ramka azumin nasu eh, cikin shirmu na musamman za mu kai ku agadas inda wasu mata suka samu horo kan dubarun sarrafa da adana albarkatun gona. Tuma da la yanzu galabar naku ɗaya ina bin ɗaya bayan yin Allah wadda da yarjejeniyar soja tare da ƙasar Amurka da gwamnatin Nijar ta yi a agadarsu inda sansanin sojan Amurka mai lamba 2001 da aka kafa shi tun a shekara ta 2016 mutanen agadar sun yaba da wannan mataki a cikin rahoton Musa Maman. A zahiri sojoji ne na mamaya sun yi muna kaka gida sannan kuma suna haddasa muna matsala saboda sun mamaye bangare mai mahimmanci na birnin Agades. Al'umma da ke wajen da sojojin Amurka suka kafa sansaninsu ana hana makiyaya kiyo a wajen. Wannan babbar matsala ce. Ni da a matsayina ɗan ƙasa ina goyon baya waɗannan sojojin su fice. Ina son jama'a a cikin ruwan sanyi da kuma hikima a bi hanyar da za a kore waɗannan mutane. Wannan sanarwar gaskiya mun ji daɗin ta sosai. Balle mu da ke cikin unguwar da rundunar su take. Kai kawon motocin su da jiragen su yana damun mu. Kinan za mu baiwa gwamnatin Nijar goyon bayan in Allah ya yarda. Mu amince da wannan mataki amma majalisar CNSP da gwamnati su ɗauki matakai domin kaucewa sakamakon da tafiyar su za ta iya haifarwa domin an gani a wasu kasashe an kore su amma kuma daga baya aka yi la'akari da matsalar rashin tsaro da suka kirkira. Bayan sanarwar shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na bude iyakokin kasarsa tare da Nijar iyakar Najeriya na bude yanzu haka sai dai kuma bangaren Nijar na rufe. Asuman Musa Arzika ya tattara mana rayuwar wasu 'yan Nijar da ke birnin Kwanne kan wannan bude iyaka. Boda ga nan masha allahu kowa na ta harkokin shi shina ta illila shina dawa ba tare da ya daji ba. A yau duk wanda ke son shi ta illila Najeriya ta bude boda ta muna kasuwanci muka mai da mun kasa ba ba mu da matsala da najeriya a halin yanzu zancen boda sai dai su dai nijar dai ne har yanzu ba su buɗe Nijar ba amma dai Najeriya ita yanzu in ka tashi ka ɗauki mashin ɗinka za ka ta lela ba za ka kewaya ta daji ba. Dama shi abu lamari ne Allah ne ya kashi kuma Allah ka mutane sauki tsakanin mu da Najeriya da Nijar ba mu da bambanci tunda in ka ga ɗan Nijar ba ka ci ga ɗan Najeriya in ka ɗan Najeriya ba ka sha ɗan Nijar kenan duka Allah ne da kawo abu kuma yanzu Allah ka karshen shi duka sai mu ce mu Allah guda da Allah guda mu ruga kun ga yanzu wata azumi ne ai ta addu'a ta azama Allah ne shine kawo ga jaraba kuma shi zai shirin ya doke ta. A lokacin watan azumi wasu mutane ba su da damar yin azumi baki ɗaya bisa wata rashin lafiya ta yin azumi kwata-kwata ko kuma bisa wasu dalilai sai dai an buƙaci a biya wannan azumi ta hanyar ciyar da mutane satin da ke cikin bukata. Ustaz Mustapha Muhammadu na Majalisar Addini ta ƙasa ya ba da ƙarin haske a cikin rahoton Rafika a tayar. don leka'u idan har ya kasance mutum ciwonsa ya tsananta bai iya yin azumi ana son ya ciyar da mabukata sittin da ba su da hali sai ubangiji ya maye masa gurbin azuminsa da ciyarwa ɗin da ya yi amma sai ka ɗauki niyya ka ce ya ubangiji ka shaida kuma na yi ƙoƙarin na yi wannan azumi amma na kasa don haka sai ubangiji ya maye maka gurbin azumin da ciyarwa amma sai ya kasance abincin da zaka bayar mai kyau ne wanda kai ma kana so ba sai ka jira wata shekara ba lokacin ya kamata ka yi saboda ba a barin bashi a ce sai wata shekara ana so mutum ya shiga wata sabuwar shekara da kyakkyawar zuciya ba a bari sai wani lokaci jama'a suna cewa haka amma dai bai dace ba. Haka kuma watan azumi a Difa a wannan shekara na gudana cikin halin tsadar rayuwa da rashin kayayyakin masarufi ga mutane masu rauni. 'Yan gudun hijira na Najeriya da ke sansanin a Wiridi a arewacin birnin Difa na neman taimako ga musulmi domin rashin da suke da wajen gudanar da azumin nasu a cikin rahoton Mani Musa. Yanzu kamar wani hatsin da za a yi amfani da shi a yi kunu da wani siga duk sun yi tsada sosai. yanzu kankana guda ɗaya ana saida shi naira dubu da ɗari biyar suga kuma ana saida shi naira dubu shida kwano ɗaya rabin kwano naira dubu uku matsala kan muna tare da shi yanzu Allah ya yaye mana yanzu azumin nan a takaice mutane da yawa sun tafi umara to umaran sun bar shi ma daga gida ka gani yanzu mutane suna cikin kunci wannan ka gani abin da zaka biya ka je ka yi umara in ka raba ma mutane ko rabin ne ka raba ma mutane wallahi ladan da zaka samu a gurin Allah ya fi na tafiya umaran ma yau mu nan Nijeriya wannan ba mu samu tallafi ba ya kai wata hudu. Masu hannun rashu ne da ɗanje je ɗan je gajiran a tallafa mana bana ba mai noma ba. Bayan yin azumi cikin zafi jiki na bukatar ruwa sosai, Dr. Abdulrazak Bello masana abinci ya ba da wasu hanyoyi domin riƙe jiki cikin yanayi mai kyau a cikin rahoton Hassan Nura Abdurrahman. Domin mai da ruwan jikin da aka ɓadda a sakamakon azumi, sai an sha litirori da yawa na ruwan a rana bayan buɗe baki. Amma domin samun mai ruwan jiki mai kyau, sai an guji shan su da yawa a lokaci guda. Abu mafi dacewa shine a sha ruwan kaɗan-kaɗan a cikin dare, kuma kada da gurbin ruwan da ruwan zaki ruwan zaki suna da kyau amma a sha su kadan kadan domin idan aka sha da yawa za a kara jin kashirwa ne maimakon a kaudata kuma idan za a ci 'ya'yan itatuwa a zaɓi 'ya'yan itatuwa da ɗanyun kaya masu ɗauke da ruwa sosai a yi amfani da dankalin turawa da aka dafa da ruwa maimakon frit Mai launin kore kyankilba na fitowa a kasashen yankin Sahel kamar Mali, Nijar da Senegal. Wannan ice ana yawan amfani da shi a Nijar musamman a wannan watan azumi kuma yana tattare da sinadaran gina jiki da kuma magani. Madam Masaudu Khadija masaniyar abinci ta yi wa Rafiya Abdullahi Musi ƙarin haske. Ana tafasa kinkilba don magance kumburin ciki saboda tana kawo sauƙi wajen tikar abinci musamman ma a wannan lokacin na azumi. Yin buɗe baki da kinkilba na da amfani sosai saboda tana taimakawa wajen fitar da wasu cutuka daga jikin ɗan adam. ana amfani da kyankilba wajen warkar da wasu cututtukan fata jikin dan adam musamman ma danyen ganyenta tamkar an yi bandeji ne kan kurji haka zalika ana amfani da kyankilba wajen gyaran gashi tunda ana iya wanke kai da ita tana sa gashi sheki Bari mu je Tirozerin a wannan shekara wannan lokaci wasu unguwanni na birnin Tirozerin na fuskantar matsalar samun ruwan sha. Misalin mazauna unguwar Anzuru sun yi kira da wannan matsala a daidaita ta a cikin rahoton Amina Ide. mun kai shekara uku ba mu da ruwa yanzu da yawan ga shekara ma duk inda muka tai ɗauko ruwa ma ko roma ake mu da yaran mu da Allah ya zo ya tallafa mana ya sa mana famfo ko uku ne muka samu cikin unguwar mu unguwar azuru Allah sa albarka kuma yanzu cikin azumi wallahi wani bi ana kiran sallah abun da za mu sha ma ba mu rashin ruwa tiro mu abin yanzu ka gani da ja azumi muke ciki yanzu ruwa da sayan kan tashi babu ruwa ko na sahur ma sai da kake samu muna kira ga hukumomi da duk wanda Allah yake ba ikon taimakawa gaskiya ya taimaka mana mata na wahala kai duka kowa ma na wallahi har Gaskiya wannan matsalar ta rashin ruwa tana damu mu sosai. Muna son ku kama muna mu samu ruwan sha. Duk inda muka nuha sai wulakanci saboda ruwa. Muna wahala sosai da mu da yaran mu ko makaranta ba sa zuwa ba su da mamayen wannan duka saboda zuwa neman ruwan sha. Gaban matsalar rucewar yara da ake samu a cikin ruwa a kogin Isa musamman kuma a kogin Gaya, sarkin Gaya ya kira ga al'umma da su kula da ɗiyansu da ke zuwa bakin kogin Isa. Sarkin ya bayyana ɗaukar wasu matakai a kwanaki masu zuwa domin tsaron yara da kuma wayar da kai kan illolin nucewar ruwa. Rumana Musa Gani, sarkin Gaya a cikin rahoton Fadal Alu. kan Kowa ya san yanzu zafi ya shigo. Muna son jama'a su mayar da hankali ga yaransu da ke zuwa bakin ruwa suna wanka. Saboda kwana biyun nan ya kai yara shida da suka nutse a cikin isa. Don haka ne muke kira ga al'umma gari da su mayar da hankali ga yaransu. Idan kun ga mata sun ka yara bakin ruwa to ku yi musu magana musamman almajirai. Idan na kira masu unguwanni za mu ɗauki matakai kowane mai unguwa ya sanar da al'umma al'ummarsa za mu kira sarakunan ruwa mu tattauna da su duka abin da ya kamata a yi na al'ada za mu yi domin mu zauna lafiya. irmu yi fonda gana irma ce kan ganin bore mu ne Wasannin Afirka karo na goma sha uku da ke gudana a birnin Accra na kasar Ghana daga ranar 8 zuwa 23 ga watan Maris. A ranar jiya 'yan wasan taekwondo na Nijar sun haskaka tutar Nijar sun samu lambobin yabo a mataki daban-daban. Abdulrazak Isufu Alfaga ya samu lambar zinariya a cikin masu fiye da nauyin kilogram 87. maharana tijjani ya lashe lambar azurfa ta 'yan kasa da kilogram 54 yayin da mansur mamman ya samu lambar tagulla ta 'yan kasa da kilogram 63 ta zuwa sai rahoton da ya rage mana mata masu sarrafa albarkatun noma cikin kungiyoyin mata na da'irar birnin agada sun samu horo kan fasahun sarrafa albarkatun gona da tanadinsu baya ga haka suna kula da kudaden da suke samu horon da wani shirin tallafi ya bayar domin bunƙasa kayayyakin gona zuwa ga muriyar mata anise karim ya haɗa mana wannan rahoto mata hamsin da ke sarrafa kayan amfanin noma sun sami wani horo a agades waɗanda mata sun sami ƙarin fasahohi da kuma kayan aiki na zamani don ajiya da kuma inganta amfanin nomansu wanda zai ba su damar sayar da kayayyakinsu tare kuma da tara 'yan kuɗaɗe maryama gumur shugabar projen ta yi ƙarin haske don mu taimaka ma mata ne wajen haɓakar da sarrafe-sarrafen kayayyakin da suke yi ta hanyar ba su horo da kayan aiki wanda suka haɗa da na'urar shanyawa da kwanjilati pastel da tahuna da ledodi da mixer da na'urar kantsewa haɗe kuma da koyar lissafi. Ma'anar wannan horon ita ce ba matan horo don su ma su horar da sauran kuma su dawa musu su ci gaba. Matan da ke amfani da tsohuwar dubara don ajiyar kayan amfanin noman su an wayi gari sun karu da fasahohi da kayan aiki na zamani domin su yi tattalin albarkatunsu da kyau sun kuma tabbatar da haka. Manufar wannan horon shine a ƙara mana sani akan dabarun adano da kuma yadda za mu yi amfani da kayayyakin da ake nomawa a nan cikin jihar Agadez musamman kayan lambu sannan mu gane yadda za mu iya amfani da su na tsawon shekara ba tare da sun ɓaci ba ko da yanayi ya canza sannan kuma mun samu wani horo akan juya kuɗaɗe da kuma kula da asusunmu da da muke aiki muna shan wahala ba mu da kayan aiki in mun yanke kayan miya sai mun shanya mu samu sange sai su ɗauki kwana uku kwana fudu kanin su bushe sannan mu sa mu saida su sun ba mu sheshuwar wanda yake da mun yanka kaya mun gyara nan inin nan ne take yanki za su bushe mu sa mu sarrafa mu saida wannan tsari zai ci gaba a watanni masu zuwa cikin sauran yankuna a jihar domin matan da ke gudanar da irin waɗannan ayyuka. duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.